وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gulma tana cikin zunubai waɗanda suka zama ruwan dare game duniya a tsakanin al'ummar musulmai akwai zunubai waɗanda a wannan zamani jama'a sun yawaita aikata su babu shakka gulma tana cikinsu babu maza bare mata babu manya kuma bare yara waɗanda ba su aikata gulma a wannan zamani kaɗan ne kwarai لا حول ولا قوة إلا بالله yanda jama'a suke mu'amala da gulma su yi da ɗan uwansu su ci namansa kai ka ce sun samu wata hujja ce daga ayar alkur'ani ko sunnar annabi muhammad wacce ta halatta musu yin gulma alhali kuma ita giba tana cikin manyan zunubai a wajen Allah maɗaukaki saboda girmanta saboda haɗarinta game da aƙidar musulmai wannan dalilin yasa Allah da kansa ya haramta ta a cikin alƙur'ani Allah maɗaukaki bai bar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aikin haramta gulmashi kaɗai ba musamman ya ware mata aya daga cikin ayoyin alkur'ani wannan yake gwada muku cewa ita gulma ba ƙaramar ababa ce a wajen Allah tabaraka wa ta'ala Allah da kansa yake cewa wala ya ga ba'bukum ba'ba kada sashin ku su rika cin naman sashi ku daina gulman juna in ji Allah maɗaukaki duk inda ka samu wani umarni na Allah a cikin alkur'ani wajibi ne ka ɗauka cewa wannan umarnin da Allah yake wa musulmai tilas ne inda duk Allah ya ce ku yi kaza to wannan umarnin nashi wajibi ne inda Allah maɗaukaki ya ce ku bar kaza ka tabbata tsawatar wanda Allah maɗaukaki ya yi wajibi ne musulmi ya ɗauka a kowane zamani to fa Allah da kansa ya haramta gulma ya haramta cin naman ɗan uwa a cikin alkur'ani Allah maɗaukaki ya ce wala ya ga ba'abukum ba'ba kada sashin ku su rika cin naman sashi kuma wallahi jama'a duk muna karanta alkur'ani muna karanta wannan aya mun sani cewa gulma haramun ce saboda Allah maɗaukaki ya haramta ta ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim ya ku yan uwa musulmai muna cikin wani zamani wanda duk inda ka samu musulmi ya zauna mutum biyu ko uku mawuyaci ne su tashi daga wannan majalisin ba tare da sun yi gulman ɗan uwansu ba mawuyaci ne har an waye gari inda duk aka ce ma ga wani majalisi to ka tabbata ba majalisi ba ne wurin gulma ne an waye gari hatta zaurukan karantarwa sun zama zauruka na gulma an waye gari hatta masallacin Allah maɗaukaki sun zame mahallin gulma inda musulmai suke cin naman yan uwansu ta haula wala quwwata illa billah yi magana ɗan uwanka alhali baya go maganar da in yana nan ba zai yarda da ita ba ka faɗi wata magana wacce ta shafi jikinsa ko dangantakarsa ko halayyansa ko wani aikinsa ko wata maganarsa ka faɗi wani aiki da ya shafi addinin ɗan uwa ko rayuwarsa ta duniya ko ma ka yi harsashen makomarsa a ranar tashin kiyama wallahi waɗannan abubuwa gaba ɗayansu gulma ne in ji malaman sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi masahabbai tambaya a runa malgiba ya ku sahabbai ko kun san abin da ake ce ma algiba kun san gulma kuwa qalu Allahu wa rasuluhu a'lam sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa suka ce Allah da manzansa su suka fi sanin abin da ake nufi da gulma babu shakka sun san amsa amma suna ba da irin wannan amsa ga annabi Muhammad saboda ladabi gare shi idan manzon Allah ya yi tambaya ko kun san kaza sahabbai sukan ce Allah da manzonsa ne suka fi sani suna faɗin wannan kalma kuma koda sun san amsa ta'allam la adiri yu'allimuka nasu hatta tadri wa in qulta adiri sa'aluka hatta la tadri yi ƙoƙari ka koyi ba da amsar ban sani ba da za a maka tambaya sai ka ce ban sani ba malamai suka ce to yau da gobe jama'a za su karantar da kai har sai ka sani amma in ka zama mai ba da amsan na sani to za a yi ta maka tambaya ko sai an waye gari baka sanin ba idan annabi ya masahabbai tambaya kun san kaza sukan ce ba mu sani ba faɗin haka yana sa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya karantar da su annabi ya ce zikiruka akhaka bima karahu ka ambaci labarin ɗan uwanka shi ake ce ma gulma maganar da ka faɗa a bayan idonsa wanda da a ce yana gurin in ya ji magana ransa zai ɓaci wa ya fassara wannan kalma ta gulma shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kansa ka faɗi maganar wani mutum maganar da inda yana gurin ya ji ta shi ransa ba zai ji daɗi ba wannan fa shi ake ce ma gulma in ji manzon Allah nan take wani ya yi tambaya a ra'aita in kana fi akhi ma aquluhu ya rasulullah idan abin da na faɗa ɗin gaskiya ne mutumin ya aikata duk da haka nan ina ɗaukan hukuncin gulma annabi ya ce in kana fihi ma taqulu faƙadir tabtahu idan abin da ka faɗa gaskiya ne wannan siffan tana tare da ɗan uwanka musulmi annabi ya ce ka dai yi gulmarsa ba dai ka faɗi gaskiyar da in yana gurin ba zai ji daɗinta ba gulmace in ji manzon Allah wa in lam yakun fihi faqad bahattahu idan kuwa siffar da ka faɗa game da ɗan uwanka ba ta tare da shi to ai ba ma gulma kai ba ka yi masa ƙage in ji annabi Muhammad ashe akwai bambanci ka faɗi gaskiyar magana akan ɗan uwanka musulmi magana da in ka faɗa a ce yana gurin ransa ba zai ji daɗi ba da dai yana gurin ya ji wannan magana ransa ba zai so abin da kai ka faɗa ba amma dai abin da ka faɗa ɗin gaskiya ne manzon Allah ya ce to gulma kenan idan kuwa abin da ka faɗa ba gaskiya ba ne to ka yi masa ƙage hadisin yana cikin littafin al'imamu muslim hadisi na 2589 malaman sunna sun yi maganganu a kan al'amari na gulma kasancewar wata siffa ce da ta samu ayoyin alƙur'ani da hadisan annabi muhammad sun yi maganganu masu yawan gaske akwai mutumin da babu laifi ka faɗi al'amarinsa don ka faɗa kuma ba a cewa ka yi gulmarsa ka duba sharhu sahihi muslim mujallar na takwas shafi na 236 babu shakka akwai musulmi ɗan uwa wanda in ka faɗi magana ta gaskiya a bayan idansa ba ka samun laifi a wajen Allah ba a rubuta maka laifin gulma malamai sun yi magana tattare da shi mutumin da ya ɗauki wannan siffa da farko ya kasance ƙararsa ce ka kai a kotu kai ne ka kai ƙaran ɗan uwa musulmi saboda ya cuce ka so ai saboda jama'a su fahimci bayanin dole sai ka bayyana komi babu abin da ya kamata ka ɓoye a gaban alƙali shi ake ce tonon silili ka faɗi fari kuma ka faɗi baƙi me yasa ake son ka tona asirin ɗan uwa a wannan lokaci saboda ka kubutar da alƙalin daga haɗarin hukunci akan rashin adalci in ka faɗi gaskiyar al'amari alƙalin zai yi amfani da magana ka ya ɗauko hukunci daga ayar alƙur'ani ko sunnar annabi muhammad ta nan yake gane gaskiyar mai magana don haka mutum don ya tafi ƙara kotu ba ma kotu ba ko da miji ne ya kai ƙarar matarsa ko mata ta kai ƙarar mijinta saboda ƙoƙarin a sama ma'auransu maslaha don ta faɗi wata magana na gaskiya game da mijinta a nan ba a cewa ta yi gulma in ji malaman sunna domin ana duba ƙarshen al'amarinsu me yasa ake son a ji maganar tun daga farkonta har ta saboda a sama musu maslaha me yasa ake son a ji maganar wanda ya kai ƙara kotu ya faɗi maganar tun daga farkonta har ta saboda a karɓan masa haƙƙi don haka a nan in mutum ya faɗi wata gaskiya game da ɗan uwansa musulmi ba a rubuta masa zunubin gulma haka nan kuma kai da aka kira ka shaida a kotu Wani zo ka ba da shaida to fa haramun ne ka ɓoye gaskiya idan an kira ka ka ba da shaida wajibi ne ka faɗi gaskiyar magana akan ɗan uwa musulmi abin da ya danganci ƙararsa da aka kai a irin wannan hali ba a cewa ɗan uwa ya yi gulma saboda ya fallashi sirrin ɗan uwansa musulmi malamai suka ce haka nan kuma ka san wani mutum maci amana ne sai gashi ya tafi gaban ɗan kasuwa yana ƙoƙarin ƙulla ciniki da shi kana da tabbacin cewa wannan mutumin ɗan 419 ne maci amana ne mayaudari ne in ka kyale baka tona asirinsa ga wannan ɗan kasuwan ba to fa ƙarshen al'amari zai kai ga cutar da shi kuma idan aka kyale wannan mutumin ba a fallashe shi ba zai rika cutar da al'ummar musulmai a irin wannan hali don ka kira ɗan uwa ɗan kasuwa musulmi ka tona asirin wancan mutumin malaman sunna suka ce baka yi gulmarsa ba amma nan akwai sharaɗi tunda dai ka faɗi wata gaskiya a bayan idansa akwai wani wajibi da ke kanka dole ka sauke shi shine gabatar da nasiha gare shi shi wannan mutumin maci amana da ka fallashi al'amarinsa gaban wani ɗan uwa musulmi ka tabbata kai da shi ka taɓa gabatar da nasiha gare shi don ku babu mamaki bai san ma abin da yake yi ɗin haramun bane fahimta daban-daban babu mamaki shi a tunaninsa irin wannan ɗabi'a tashi ba haram bace da za ka same shi waje guda ka gabatar da nasiha gare shi babu mamaki da ya gyara halinsa a irin wannan hali in dai za ka gabatar da nasiha ga ɗan uwa musulmi babu laifi don ka tona asirinsa in ya ƙi ɗaukan gyara lokacin da ka hangi zai tafi yin mu'amala da wani ɗan uwa musulmi sai ka fallashi al'amarinsa gaban wancan saboda su musulmai su yi hattara kada ya cutar da su a irin wannan yanayi ba a cewa dan uwa ya yi gulman dan uwansa musulmi wannan fahimta fahimta ce da ta daidaito a tsakanin malaman sunna babu wani malami a tsawon tarihin musulunci wanda ya ce wannan fahimta ta kauce matafarki na gaskiya ka tona asirin wani dan uwa musulmi saboda al'amarinsa zai kai ga cutar da al'umma yin haka ba gulma ba ce amma da a ce laifin da yake yi tsakaninsa da Allah ne ba daidai ba ne ka faɗi al'amarinsa sai faɗin ka faɗa ne da nufin gyara yadda ‘yan uwa za su tattauna yadda za a shawo kan al'amari amma in ba da wannan nufin ba ne babu shakka gulmace tilas mu zan masu hattara ya ku ‘yan uwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi mana gargaɗi game da haɗarin gulma alhassan basari yake cewa zikirul gairi salasatun ka yi maganar wani mutum a bayan idonsa yana zuwa a hawa uku yin maganan wani ɗan uwa musulmi alhali baya gurin iri uku ne akwai abin da ake ce masa algiba shine gulma ka faɗi gaskiyar al'amari game da wannan wani mutum abinda ka faɗa ko da mutumin yana gurin ransa ba zai so ba wannan shi ake ce ma gulma a fassarar annabi muhammad na biyu al sannan na uku al wa kullum fi kitabillah al-hasan al-basri yace abubuwa uku dinnan duk sun taho a cikin littafin Allah maɗaukaki. Allah ya yi mana gargaɗi game da matakan gulma guda uku, ko ko nau'ukan gulma guda uku algiba, albuhutanu da kuma al'ifku. Allah ya mana tsawatarwa a kansu a cikin littafin Allah. Falgiba an ta ƙula mafihi, abinda ake ce ma gulma shine ka faɗi gaskiyar magana akan ɗan uwa musulmi. amma fa maganar da ka faɗa da a ce yana gurin ba zai ji daɗi ba Allah ya hana wal buhtan abinda ake ce ma al buhtan an taƙula ma laysa fihi ka faɗi maganar da ba gaskiya ba ne game da ɗan uwanka musulmi maganar da ka faɗa ƙage ne ƙirƙirar ta kai wannan ma haramun ne ya ce wal ifko na ukunsu shine ake kira al ifko ƙarya an taƙula ma balagaka labari ne ya iso gare ka cewa ai ɗan uwa musulmi yana yin kaza sai ka ɗauki wannan labarin ka ɗorar lokacin da kake ɗorar da wannan labari babu shakka ka saba ma umarnin Allah maɗaukaki ka aikata abin da Allah tabaraka wata ala ya haramta al-ifku shine ka tsorar da maganar da ba ka da tabbas a kanta ka ji an ce wane yana kaza ka ɗauki maganar ka je ka kai ta gaba to fa inda duk mutum ya ɗauki wata siffa daga cikin siffofi uku ɗin nan babu shakka ya saba ma Allah kuma ya saba ma annabi Muhammad yana da kyau mu sani baya ga cewa Allah maɗaukaki ya haramta mana gulman ɗan uwa ita gulma nan tana zama sababi na ƙiyayya a tsakanin musulmai gulma tana zama sababi na samun ɓaraka a tsakanin 'yan uwa musulmai shi yasa Allah maɗaukaki ya ce innamal na ikhwa ai su mutane in dai masu imani ne ana samun su 'yan uwan juna ولقد عظم الله حرمة المسلم وصانها ليبقى المسلم كريما موفور العزة ومسون الإرض annabi Muhammad ya ce Allah maɗaukaki ya girmama hakkin musulmai musulmi yana da martaba a wajen Allah musulmi yana da wata daraja mai girma a wajen Allah maɗaukaki inji manzon Allah ka duba sahihu muslim kullum muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu komai na musulmi haramun ne ga ɗan uwansa musulmi jinin musulmi haramun ne wani ɗan uwa musulmi ya zubar dukiyar musulmi haramun ne wani ɗan uwa musulmi ya ci mutuncin musulmi haramun ne wani ɗan uwa musulmi ya zubar masa in ji annabi muhammad komai in dai na musulmi ne to haramun ne ga dan uwa musulmi ya taba kama daga jininsa zuwa ga dukiyarsa har ya kai ga mutuncinsa don haka manzon Allah ya yi mana gargadi hadisin yana sahihu muslim la tahasadu wala ta ولا wala ولا wa la يغتب ba'dukum بعضا wa kunu ibadallahi ikhwana annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce masahabbansa ku daina hassada kada ku zan mutane masu hassada wannan siffa kada a same ta a cikinku kuma kada a samu kuna nuna ƙiyayya ga juna kada a samu kuna taɗin banza kada a samu kuna gulman juna annabi Muhammad ya ce ku zan bayan Allah ‘yan uwan juna wannan ita ce karantarwar annabi Muhammad babu ko shakka manzon Allah ya ɗora al'ummarsa akan tafarki madaidaici ya karantar da mu ladabi wanda za mu ci riba inda za mu ɗauke shi a nan duniya da kuma ranar alkiyama. saboda manzon Allah ya nuna mana haɗarin gulma yake gaya masa habbansa hadisin da al'imamu Ahmad bin Hanbal ya ruwaito hadisin Anas bin Malik marartu lailata usriya bi ala qaumin ranar da Allah ya ɗauke ni daren Isra'i daren da aka ɗauki annabi Muhammad daga Makka aka kai shi baitul Maqdis annabi Muhammad ya limanci annabawa wannan dare na Isra'i manzon Allah ya ce na wuce wata jama'a Allah maɗaukaki ya nuna masa nau'ukan azaba da ake wa mutane daban-daban Allah shi kare daga cikin mutanen da aka nuna ma annabi Muhammad azabansu annabi ya ce marartu lailata usriya bi ala aqwamin yakhmishuna wujuhahum bi adafirihim sai ga wasu mutane na wuce su suna yaƙushin fuskokinsu da faratunsu wannan ita ce azabar da ake musu malamai suka ce wannan azaba ce da ake musu kafin a tada su a filin hisabi faƙuntu sai na yi tambaya ya jibril man ha'ula su ko waɗannan mutane da suke yakushin fuskokinsu da faratunsu ne ya faru su waye ƙala sai jibril ya ce ha'ula illadina yaktabuna nasa wa yaqa'una fi a'rabihim kaga waɗannan mutane ne da suke gulman mutane waɗanda suke gulman mutane suna cin mutuncinsu a bayan idanunsu wannan ita ce azabar da ake musu a bayan mutuwar su kafin a tada su a filin hisabi ashe dai gulma tana cikin alkaba'ir tun daga kabari musulmi yake fara samun azaba Allah ka sa ba mu bane kafin a tashi a ranar tashin kiyama don haka harshe yake da haɗari harshe yake da haɗari annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi mana gargaɗi game da shi kuma malaman sunna sun ma faɗa cewa hatta imani bai tabbata a zuciyan bawa sai ya tsare harshensa matuƙar ka ga mutum bai kula da harshensa ba to ka tabbata fa imani bai natsu a zuciyarsa ba mutum ne ka taras da shi makaryaci mai gulma to inda duk waɗannan siffofi suka tattaru a gare shi ka tabbata wannan mutumin imani bai natsu a cikin zuciyarsa ba malamai suka ce akwai hadisin annabi muhammad wata rana manzon Allah yake ce masa habbai ya ma'ashara man amana bi lisanihi wa lam yu'min bi qalbihi ina taron mutanen da harshen su yayi imani amma zuciyarsu babu imani ka ji fa kiran su da annabi Muhammad yayi kiran magulmata ina taron waɗanda harshen su yayi imani walam yu'min bi qalbihi amma fa imanin bai tafi zuciya ba sai da manzon Allah ya yi wannan kira sannan ya ce mu musulmai la tabtabul muslimina wala tattabi'u awratahum kar ku yadda ku rika gulman yan uwanku musulmai kuma kada ku yarda ku ringa bin al'auransu da ƙoƙarin sai kun gano sirrinsu ina wane ya shiga ina ya fita me yake ci me yake sha duk mutumin da ke ƙoƙarin tona asirin ɗan uwansa musulmi ya tabbata ya saba ma umarnin annabi muhammad annabi ya ce harshensa ne ya yi imani zuciyarsa babu imani fa innahu man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu auratahu manzon Allah ya ce duk wanda ɗabi'arsa ta kasance ƙoƙarin ya gano sirrin ɗan uwa musulmi to tabbata wannan mutumin shi ma fa sai Allah ya kunyata shi duk wanda ke ƙoƙarin leƙen asirin ɗan uwa musulmi sai ya tono inda ya gaza don haka za a yi ta bincike to fa wanda duk ya ɗauki wannan siffa ya tabbata Allah maɗaukaki shi ma fa zai tona masa asirinsa wa man tatabba Allahu awratahu yufdihu fi jawfi rahlihi kuma wanda Allah maɗaukaki yayi nufin tona asirinsa idan Allah yayi nufin fallasan al'auran mutum to fa hatta gidansa sai ya gagare shi zama annabi Muhammad ya ce Allah zai kunyata shi a gidansa duk mutumin da ɗabi'a ɗabi'arsa nan ƙoƙarin ya gano gazawan ɗan uwa musulmi ya tona asirin musulmi wannan mutumin ba zai gama da duniya lafiya ba don haka harshe yake da haɗari idan mutum ya tsare harshensa to imani yana tabbata a zuciyarsa idan mutum bai tsare harshensa ba to imani bai natsuwa a zuciyarsa bare ita gulma ba ta tsaya ma kan harshe ba malaman sunna suka ce ko da ishara ce mutum ya yi da hannu wani ya wuce sai ka nuna shi da yatsa to fa wallahi ka yi gulmarsa ya wuce ka nuna shi da ido nan ma kayi yi gulmarsa ko ka kawo inkiya ka yi wani arashi ka yi amfani da wata kalma kana ishara da wannan mutumin ka faɗi wata magana mara kyau a kansa nan ma kayi gulmarsa ko lokacin da ya wuce sai ka ɗan yi wani motsi ko dai ka gyara zama ko ka ɗan gyara murya saboda jama'an da suke zaune su gane na fa ya zo wucewa duk abubuwan nan da ka aikata malaman sunna suka ce gulma ne hukuncin magulmaci ke hawan kanka sannan mutum ya tabbata mai ha'inci wanda yake ta'adi game da umarnin Allah kuma da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ita gulma take da haɗari cikin al'umma mu kiyaye harshenmu ya ku uwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce innal abda la ya bil kalimati ma ya bayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'ada mimma bainal mashriqi wal maghribi hadisin al-imam al-bukhari da al-imam muslim mutum yakan faɗi wata kalma bai yi ƙoƙarin samun tabbaci akan wannan kalman ba bai damu da nauyin kalman ba alhali bai sani ba a dalilin furta wannan kalman Allah maɗaukaki yana hukunta shigansa wuta nisan da ya fi tazarar da take tsakanin gabas da yamma a dalilin wannan kalmar guda ɗaya da ta fito bakinsa don haka ita kalma take da girma a wajen Allah maɗaukaki Allah bai bar mu haka nan ba ya aje mala'iku waɗanda suke tsare ayyukanmu suna rubuta duk abin da muke faɗa ma yalfidu min ƙaunin illa ladayhi raqibun atid manzon Allah ya ce mutum ya faɗi kalma guda bai ko damu da girmanta ba alhali bai sani ba a dalilin wannan kalma Allah ya hukunta masa wata azaba ta wutar jahannama wanda zurfin azaban da za a jefa shi a cikinta ya fi tazaran da ke tsakanin gabas da yamma Allah ka yi mana kariya babu mutumin da ke zama fallasashe sai mutumin da ya tashi a ranar tashin kiyama a siffa na magulmata mutumin da ya tashi da siffa na azzalumi ya cuci wannan ya haƙinci wancan ya yi gulman wannan tabbata wannan shi ake ce mafallasashe a ranar tashin kiyama in ji annabi muhammad a taduruna manin muflis hadisin abu huraira manzon Allah ya ce ko kun san waye fallasashe qalu sahabbai suka ce al-muflisu fina man la darahima Allahu shi a cikin al'ummata man ya'ati yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin mutum ne ya tashi a ranar alƙiyama ga sallah ta yi kyau azumi ya yi kyau zakka an karɓa sai dai fa kuma ya tashi wa ya ci wa qad shatama haza ya taba zagin wani wa qazafa haza ya taba yin kage mawani wa akala mala haza ya taba murdiyar dukiyar wani wa safaka dama haza ya zubar da jinin wani wa baraba haza ya taba dukan wani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yi haza min hasanatihi sai a ɗebo ladansa a biya wannan wa hada min hasanatihi a ɗebo ladansa a biya wancan fa in intahat hasanatuhu qabla an yaquba ma alayhi idan ladan sun kare kafin a gama biyan bashi ukhidha min khatayahum sai a koma ana ɗebo zunubin su fa har alaihi ana jibga masa ya tashi da lada mai yawa amma kafin ka ce kwabo ladan ya kare ya tashi da zunubi kaɗan an kwashe ladan nasa yanzu ana ƙara masa zunubin wasu mutane ana biyan bashi da shi sai a waye gari babu sauran alkhairi tare da shi sun matsori hafin nari sai a jefa shi a wutar jahannama Allah shi mana kariya hadisin al'imamu muslim sau nawa ake samun mutum mai aƙida sau nawa ake samun mutumin da ya siffanta ma da ilimi malami ne mai ƙoƙarin karantar da al'umma amma kuma a tarar da shi da wannan siffa ta magulmata la haula wala quwwata illa billah ya Allah kai mana kariya don haka babu shakka nadama ta ƙare wa mutumin da ya taras da irin wannan siffa a ranar tashin kiyama hasara ta tabbata ga mutumin da ya tashi a kiyama an kwashe ladansa an biya bashi da su an ɗebo zunubin wasu an jibga masa shin akwai hasarar da ta fita ta wannan mutumin yara muslimu anna hasanatuhu yawmal qiyamati kad ukhidat minhu kiri-kiri kana gani mala'iku suna ɗiban ladanka suna biyan bashi da shi kuma baka iya hanawa ga sallah kayi ta da kyau ga azuminka da kyau zakkanka da kyau babu mamaki ma ka je aikin haji wa tu'khadhu minhu amma duk an amshi wa yusbihu sifran ka annahu lam ya'malha an waye gari mutum ya koma zero yanda ka san bai taba aikata wani alkhairi a rayuwarsa ba shi yasa annabi Muhammad yace thumma turiha fin nar karshen al'amari shine za a jefa shi a wutan jahannama don haka hadari yake wato hadari yake da girma tattare da al'amari na harshe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin da ke cikin littafin al-imam bukhari yana sahihu muslim yace man yabmalli ma baina lahayaihi wa ma baina rijlaihi abman lahul janna duk wanda ya lamunta min ya iya tsare bakinsa ya iya tsare abin da ke tsakanin kafafunsa shine al'auransa ka tsare abin da ke tsakanin haɓa biyu shine harshenka ka tsare abin da ke tsakanin kafafunka guda biyu shine al'auranka annabi ya ce wanda duk ya lamunta min zai yi ƙoƙarin tsare waɗannan abubuwa guda biyu to ni kuwa na lamunta masa gidan aljanna ashe aljannar gaba ɗayanta ta ta'allaka ne ma da harshen ɗan adam har faɗin ka iya tsare harshe ka tsare al'auranka manzon Allah ya ce ni kuwa na maka lamuni za ka shiga aljanna idan aka ce annabi ya lamunta maka aljanna ana nufin babu makawa kana cikin waɗanda za su samu damar shiga gidan aljanna don haka musuluncin mutum bayi tabbata sai ma ya tsare harshen sa al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi waye musulmi annabi ya ce ai musulmi shine wanda ‘yan uwa musulmai sun kubuta daga haɗarin harshensa kuma sun kubuta daga haɗarin jikinsa bai cutar da mutane da harshensa baya cutar da mutane da jikinsa annabi ya ce to wannan shine musulmin gaskiya wajibi ne mu yi hattara mu kiyaye saboda mu tsira da addinin mu mu tashi a ranar tashin kiyama cikin waɗanda ke samun tsira akwai abubuwa da dama waɗanda ya kamata mu kiyaye malaman sunna sun yi batu a kansu sun yi batutuwa a kansu bisa dogaro da hadisai masu yawa na annabi muhammad da farko duk sa'ilin da kake zaune sai wani ɗan uwa ya tasan mai yin gulma to wajibi ne a kanka kai ka kwaɓe shi ka hana shi wajibi ne har ma kuma in ka hana shi wannan gulman kana da wani lada mai yawa a wajen Allah in ji annabi Muhammad man zabba an irbi akhihi bil ghaibi kana haqqan ala Allah an yu'tiqahu minan nar hadisin al'imamu Ahmad wanda ya kare mutuncin ɗan uwansa alhali shi wancan mutumin baya wurin za a yi gulman wani musulmi nan da nan sai ka hana annabi ya ce hakki ne ga Allah maɗaukaki ya ‘yanta wanda ya aikata haka daga shiga wutar jahannama don haka duk sa'ilin da kake zaune wani ya yi ƙoƙarin ya kawo maka gulma mun fahimci gulma ita ce maganar da aka yi game da wani ɗan uwa musulmi alhalin baya gurin kuma maganar da aka yi ɗin da dai yana wajen ba zai ji daɗinta ba wannan ita ce gulma da sharaɗi maganar an yi ta ba da nufin gyara ba amma idan aka yi magana da nufin gyara saboda sulhu tsakanin mutane la khaira fi kasirin min najwahum illa man a amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nasi inda duk aka samu ka kawo maganar wani saboda a samu gyara ba kuma hira kuke ba ka kai maganar wajen da za a samu gyaran wannan baka samun laifi na mai gulma amma ya kasance wanda ya kawo ma magana ya kawo maganan ne a siffar gulma to kai wajibi ne a kanka ka kwaɓe shi nan take ka kare mutuncin ɗan uwa musulmi don babu mamaki wanda ya kawo maka wannan maganar ya kasance ya yi ƙarya ga wancan ɗan uwa haramun ne ka ɗauki maganar da kai baka da hujja a kanta wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun Allah ya hana ku duk abin da baka da tabbas a kan shi to fa kar ka ɗauke shi don haka in mutum ya taho da nufin gulma nan take sai ka kwaɓe shi manzon Allah ya ce to haƙƙi ne ga Allah maɗaukaki ya ‘yanta ka daga shiga wutar jahannama ka kare fitintunu masu yawa saboda haka yasa sakamakon da Allah zai baka sakamako ne mai yawa a ranar tashin kiyama sannan wajibi ne mu sani duk mutumin da ya yi gulman ɗan uwa musulmi to fa ya tabbata rayuwarsa tana cikin haɗari akwai wani hakki da yake kansa wanda wannan hakkin fa ba zai rabu da shi ba sai an yi hisabi a kai a ranar tashin kiyama shi yasa lokacin da annabi muhammad ya yi gargaɗi ga sahabbai ya nuna musu illar gulma ya nuna musu haɗarin harshe atiyya bin amir sai ya ce wa annabi ya rasulullahi man najatu shin menene tsira na fahimci dai zama da jama'a yana kunshe da hadari mai yawan gaske ina tsira annabi ya ce kana so ka san yadda dan adam zai tsira amsik alaika lisanaka maganin bari shine ba a fara ba tsare harshenka ka riƙe harshenka wal yasaka baituka wabki ala khati'atika hidimar gidanka ta ishe ka malamai suke ba da fassara ga wannan kalma cewar maganin fitina shine lizimtar gida ka nisanci majalisi koma ga iyalinka wabki ala khati'atika kuma ka dinga kuka akan zunubin da kai ma Allah zunubin da ka tara ya ishe ka bala'i a ranar tashin kiyama ka yawaita tunanin zunubanka kuma ka tsare harshenka wannan ita ce tsira in ji manzon Allah rawahu turmizi bi isnadin wa hasanahu manzon Allah ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut har fa in kana da imani game da Allah kayi imani akwai ranar ƙarshe ranar da duniya take zuwa ƙarshenta kayi imani akwai hisabi to fa in za ka yi magana tabbata maganar da zaka faɗa alkhairi idan kuwa ba alkhairi bane to shiru yafi maka muttafaqun alaihi Sufyan bin Abdullah yana cikin sahabban manzon Allah yace ya Rasulullah haddisni bi amrin a'tasimu bihi ka bani labarin wani al'amari wanda zan rike shi ba zan bar shi ba har mutuwata ka yi min wata wasiya wasiyar da za ta amfane ni nan duniya da kuma ranar alkiyama annabi ya ce masa ƙul rabbi allahu sun mastaƙin ka ce allah mahalicina allah shine na sun mastaƙin sannan ka daidaito akan wannan kalma Kafurta kalmar shahada to yi ƙoƙari ka tabbata akan ma'anar kalmar shahada sai ya ce ya rasulallah ma akhwaf ma kafu alayya shin a rayuwa ta gaba ɗaya mai kafi jimin tsoro fa akhadha bi lisani nafsihi annabi da kansa ya fito da harshen sa waje ya zaro harshen sa ya kama harshen sannan annabi ya ce haza wannan shi na ji maka tsoronsa a rayuwarka kiyaye harshe hadisin al'imamu tirmizi domin Allah maɗaukaki bai gafarta maka matukar ka cutar da wani ɗan adam da harshe sai fa wannan mutumin ya yafe maka annabi ya ce la tu'adduna al-huquqa la ila ahliha yawm al tabbas dole sai kun mai da hakkoki ga ma'abotansu a ranar tashin kiyama kai ba ku mutane ba hatta yuqada lishatil jalha'i min ash qarna idan aka samu akuya mai kaho ta tunkuri akuya mara ƙaho annabi ya ce to wannan mara ƙahon sai an yi hisabi tsakaninsa da wancan akuya mai ƙahon a filin hisabi ba ma ɗan adam kawai ba hadisi ingantacce da ke cikin sahihu muslim ne fassaran ayar alƙur'ani da Allah ke cewa wa idal wuhushu hushirat dabbobi Allah zai tara su a filin hisabi za a kawo mutane a filin hisabi babu mai tafiya aljanna alhali akwai hakkin wani ɗan adam a kansa sai ya mai da wannan hakkin in ji manzon Allah ku duba girman riba da annabi ke cewa dirhamun min riban ya akuluhu rajulun wa huwa ya'lamu ashaddu inda Allah min sittatin wa thalathina zaniya sule ɗaya da mutum ya ci na riba zunubinsa a wajen Allah ya fi na zina da aka yi sau talatin da shida sulan riba guda ɗaya kuɗin ruwa zunubinsa ya fi zina sau talatin da shida to amma fa duk da haka annabi muhammad ya ce min arbar riba ga zunubin da ya ninka na riba ninkin ba ninki riba sule ɗaya zunubinsa <clears throat> yana daidai da zina talatin da shida to ga wani zunubi wanda girmansa ya ninka na riba ninkin ba ninki wani zunubi kenan annabi ya ce al-istitalatu fi irbil muslim bi gairi haƙƙin <clears throat> cin mutuncin musulmi ba tare da wani haƙƙi ba ka tozarta ɗan uwa musulmi kai yi gulmarsa zunubin nan ya fi na riba a ranar tashin kiyama wa na ba'ul mawazin yau yawmin kiyama sannan kuma ga sikeli babu mai tafiya aljanna ba tare da an mai da hakkoki da suke kansa ba ka cuciwa ne to ba baka tafiya aljanna sai an mai da hakkin nan gare shi shekul islam ibn taimiyya a cikin majmu'u fatawa mujallar na goma sha takwas shafi na ɗari da tamanin da bakwai yake cewa dukkan wani hakki da ɗan adam ya ɗauka idan akwai hakkin wani mutum a kanka to don ka nemi gafarar Allah Allah bai yafe maka sharaɗi ne sai ka mai da wannan hakkin haƙƙul mazlumi fala yasqutu bi majarradi tauba akwai hakkin ɗan uwa musulmi a kanka sai ka ce na tuba kai ta neman gafaran Allah Allah ba zai gafarta maka ba sai wannan mai hakkin ya yafi hakkinsa wannan shine hadisin annabi Muhammad faman taba min zulmin lam yasqut bi taubatihi haqqul mazlumi domin ka tuba saboda wani zalunci da kai hakkin nan bai faɗi ba lakin min tamami taubatihi an yu'awwibahu bi misli mazlamatihi kafin tubarka ta cika sai ka mai da hakkin wannan ɗan uwa gare shi Sheikhul Islam ya ce wa illam yu'awwibhu fi duniya idan kuwa baka biya mutumin nan hakkinsa ba a nan duniya fala budda lahu min al-iwadi fil akhirah babu makawa tilas sai ka biya shi wannan hakkin a ranar tashin kiyama hakoki ko ga sunan da yawa ka cuci wani dukiyansa ka zagi wani ka yi gulmar wani wallahi waɗannan hakoki ne malaman sunna suka ce Allah bai gafarta maka sai mai hakkin ya yafi duk da shike malamai suna cewa idan gulmar da kai al'amarin da ka faɗa bai fallasu ba labarin bai isa ga wancan mutumin da kai gulmansa ba to ba sharaɗi ba ne ka je ka same shi ka ce wani na yi gulmanka ka yafe min in dai magana bata je kunnensa ba asirinka bai tonu ba to ba tilas ba ne sai ka nemi yafewansa amma wajibi ne wajen da kai gulmansa ɗin nan sai ka koma ka yaba mahalinsa. a maimakon kushe masa da kai to ka koma wannan majalisin kuma ka yaba masa idan ka yi haka to babu mamaki Allah maɗaukaki ya zafarta maka duba fatawar lajnatin da'ima mujallar na 26 shafi na 91 nas'alullah an yaghfira lana jami'a ma salafa minna min az-zunubi wal khataaya kuma rahmatullah الله أعز إلها بديعا ديانا أحمده سبحانه على آلائه وأشكره على ما خص من نعم تتوالى الحمد لله الذي سخرنا في الأرض والسماء وما بينهما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لعرف الجنة برهانا وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وبارك عليه وعلى آله ومن اكتفى أثرهم بإحسان يرجو من المولى رحمة ورضوانا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل واتباع أوامره واجتناب نواهيه قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم أيها المسلمون إنما من الظواهر الخطيرة الطوام والآفات الكبيرة في مجالسنا الغيبة والمقصود بها ذكرك أخاك بما يكره في النيل من إرضه والكلام من خلفه بما لا يرضاه في بدنه أو نصبه أو في خلقه أو فئله أو قوله أو في دينه أو دنياه أو في ثوبه وداره ودابته قال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقوله قال إن كان فيه ما تقول فقد اكتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته رواه مسلم قال الحسن رحمه الله تعالى ذكر الغير ثلاثة الغيبة والبهتان والإفك وكل في كتاب الله عز وجل فالغيبة أن تقول ما فيه والبهتان أن تقول ما ليس فيه والإفك أن تقول ما بلغك من الخبر واعلموا عباد الله أن الطعن في الناس وذمهم وانتقاصهم اعتداء على حقوقهم وانتهاك في أعراضهم وإدخال الغم والحزن على قلوبهم وسبب للضعين للضغينة والحقد والتفكك وزوال لروابط الإيمان التي يجب أن تتحقق بين المسلمين بحيث يحب بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا ويدافع بعضهم عن بعض لقول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة ولقد عظم الله حرمة المسلم وصانها ليبقى المسلم كريما موفور العزة ومسون الإرد قال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وإرضه رواه مسلم لا وقال في حديث آخر لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تفاحشوا ولا تدابروا ولا يغتب بعضكم بعضا وكونوا عباد الله إخوانا اللهم احفظ ألسنتنا وأبصارنا وأسماءنا وبطوننا وفروجنا عما لا يرضيك واستعملها في مرابك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم